darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta 60 daidai wato karshen ayoyin da suke magana dangane da kissar annabi hudu alaihi salam kuma za mu tashi farkon aya ta 61 wato jerin ayoyin da za su zanta mana wani bangare na kissar annabi salihu alaihi salam dama dai a tarihance waɗannan al'umma a jere suke annabi nuhu sannan sai annabi hudu alaihi salam sannan sai annabi salihu alaihi salam sannan kuma sai annabi shaibu haka suke wato suna bin juna an gane ko to mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ودي قريب مجيب وإلى ثمود من tura يزوى zuwa ga صالحا a kahum saliha dan uwansa annabi qala shi kuma yace da su ya kaumi ya ku mutane na Allah, ku bauta sama Allah ta'ala wahdahu shi kadai malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta ba shi Allah din ba lafazin samud ba da yake mamnu'un min as-sarfi wato samuda wa ila samuda ba ce ba wa ila samudin tare da sarwini an gane ku. mamnu'un min as-sarfi kuma dama za a yi masa fataha ne ne ya batan anil kasra lokacin da ya zanto ya kamata ya zama mai jarra wa jurra bil fatahati ma la yansarif Malam al ما لم يضف أو يقف بعد ال ردف ثمود ممنوع من الصرف وقرئ بالصرف أو قراءة وإلى ثمود أخاهم صالحا wato ya zanto masruf kenan to san ma adam tsaniya su san mudawa ana kiran su adawa na biyu dan su da sauran so bayan su wahum wa ad al-ula adawa kuma ana kiran su al-ad na farko kenan hum qaum hudun sune mutanen annabi hud alaihi salam al-mutaqaddim dhikruhum wadanda an mutauke ya gabata wa samud jadduhum shi sunan samud dai shine sunan babban kaka cikin kabilar samudawa to shi a wata kira idan an ce wa ila samudin ya zanto masruf wato kenan dan saboda izina da cewa samud din suna ne na babban kaka cikin kabilar su a wannan lokaci tun da larabawa ne su sai zanto samud din nan suna ne arabi da haka sai zanto cewa ya tasarrafu kamilar tasarruf amma idan aka ce samud ya zanto alam ne akan kabila din suna ne na kabila to kaga ya zama mumnu min asfar an gane ko a wannan lokacin sai zanto mumnu ne min asfar to shi yasa kirawoyi guda biyu suka zo da shi gaba daya malaki suna ne na babban kakan su wasu mai bihil kabila li suhurati kabilar gaba ɗaya sai aka kira ta da sunan wannan babban kakan nasu na kama saboda shahararsa wa bainahu wa bain salihin khamsatu ajdad tsakaninsa da annabi salihu wato kakanni biyar ne tsakani wa bayna salih wa hud 180 sana tsakanin shudewar annabi hud da zuwan annabi salih kuma shekara 180 dukan wannan kididdigan shekaru babu wani nasi akai na qur'ani ko na hadisi kai duk a cikin littafin isra'iliyat ne kun gane ko ba wanda ke iya iyakance maka lissafin shekarun da ke tsakanin wani da wani a irin wannan sai wahayi garkatacce daga Allah amma duk abin da ba wahayi ba to zai zanto kamatan kamatan ne da malamin tafsiri ke yi dan kawai su cike maka gibin da za a samu na kosan da yawan ka ta labari amma in ba haka ba Allah ya gama bayani alam yatikum naba'ul ladina min qablikum qaum nuhin wa adin wa samud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah da duk wanda za su zo bayan su ba wanda ya san su sai wa sai Allah kaga nan duk abin da za a faɗa na wani shekarun sa kaza tsakanin wani da wani shekara kaza duk Isra'iliyat ne ma anzalallahu biha min fa. babu wani wahayi da ke gaskata haka wani Allah daga Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam wa thamud sukanul hijr su samudawa su ne mazauna yankin da ake kira al-hijr yasa Allah ya ambace su kazzaba ashabul hijr al-mursalin cikin suratul hijr mazaunan wurin su yankin wajen ne ake kira hijr an gane ku makanin bayin sami wal madina wani wuri ne dake tsakanin sham da madina yanzu haka wurin yana tsakanin madina zuwa tabuka a cikin kasar saudiya a nan za ka wuce da mada'in salih birnin su inda suka zauna ga gidajen su ana ganin alamun gidajen har yanzu an zagaye wurin ya zama wurin tarihi abin mamaki yan yawon shaka yan yawon bude idan suna zuwa su su kalla ka ba da tiket hukuma tana samun <laughs> kudaden shiga da sauransu manzon Allah kuma ya ce duk wanda ya je wurin to kan in dai ba larura ba kar ya tsaya ya maza ya wuce ko kai kuka ko ka sa wani ya kuka ma'ana idan ka zo ka dauki izinin da za ka saka kuka in ka kasa yi kai wa wani wa'azi dan yi kuka yace ruwan wajen ba tarku sha inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko yi maza ku wuce wuraren da Allah ya fushi da su dan jin tsoron kada abin da ya shafe ku shafe mun turo da dan uwansa annabi salihu yace ya qawmi budullahi ba da lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum ubangiji shine wanda ya fari halittar ku shine al-insha da khalqakum ya kage halittar ku min al-ardi daga cikin bangare na kasa shine halittar annabi adam ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin dan adam din farko shine annabi adam daga turbaya aka halice shine Allah ke tunatar da mu farkon halitta ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha kuma ubangiji ta'ala ista'marakum fiha ya nemi ya nemi ku rayar da kasa lafazin ista'mara yana daukar ma'ana guda biyu ko dai zanto min al-imara ay talaba minkum i'maraha wa ja'alakum sukkanaha wa ummaraha ubangiji ta'ala ya nemi ku da kasa ya nemi ku gina ta dan ya halatta muku yin gidaje na kasaita ya halatta muku yin tituna daga gari zuwa gari ya halatta muku samar da hukumar raya birane da karkara don saboda ku raya kasa ine amara ku ubangiji ya nemi ku raya kasa ma'ana ya halatta muku amara ku fiha ko kuma zan wata amara ku ubangiji ya ba ku tsawon rayuwa fiha a cikin ita duniya cikin kasa ke lalle a cikin mukan akwai wanda aka biya tsawon rayuwa Amin kun minkum amin kun mun yi raddu. ila arzal umri da kai la alamu min ba'di ilmin fiha duk ina daukar banonu guda biyu fastaghfiruhu dan haka ku nemi gafaran sa mina shirki daga shirka da kuke sun mutubu ilai kuma ku tuba zuwa gare shi irji'u ilaihi bi ta ku koma zuwa gare shi ta hanyar sa'a inna rabbi lalle ubangiji na karibun makusanci ne mujib sannan mai ansawa ne da dukkan wanda yake rayi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutanen sa kada ta Allah da ibada shi kadai suna musu cewa Allah shi ne ya fara halittar mu sannan suna musu yadda ubangiji ta'ala ya halarta mana zaman duniya ba dan kuma ba dan mu ji dadin ibada ba wai kai dan a zauna a duniyan a more ba a akwai manufa shine dan mu samu daman yin ibada da kuma da ya bamu tsawon rai a ciki duk dan mu samu lokaci za a yanke mana hanzari gaba daya lafazin qarib da mujib ko ne suna ne min asma'illahi al-husna da haka cikin sunayen Allah akwai al-qarib cikin sunayen Allah kuma akwai al-mujib dan yace inna rabbi sami'un qarib a sami'un mujib sami'un inna rabbi qaribun mujib sai a cikin sunan Allah akwai qarib akwai mujib to qarib mujib wato abinda wannan ke nunawa shi kadai za a bauta sama shi kadai kuma za a roka idan an roke shi huwa karibun liman sa'alaf mujibun li su'ali man sa'alaf haka idan an bauta masa karibun liman abada wa mujibun lahu fi isabatihi ala ibadati an gane ku zai ansa mana addu'o'in mu idan mu kai sannan kuma zai ba mu lada idan mun bauta masa subhanahu wa ta'ala sai suka ce قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا سيسكة يا صالح يا كي صالح قد كنت فينا مرجوا حقيقة دا كاكا سنتي wanda ake kyautata masa fata, تاما masa fata na gari. narzu an takuna sayyidan muna fatar mu shugabantar da kai ga zanto shugaba a cikin mu muna fatar an zo neman mukamai ko an zo wa zai tsaya takara mutata kabla haza amma kafin ka zo da wannan zantar ai kabla hada ladin sadara minka kafin wannan zance ya zo daga wurinka ne ta wai a kade ta Allah da ibada shi kadai a tanhana an da ma ya'budu abauna yanzu kai ka isa ma ka hana mu mu bautata wa abinda iyayen mu suka bautata masa min la'usan na ka? wa inna na lafi shakka lalle mu kam muna cikin shakka min mata da ona ilai dangane da abinda kake kiran mu zuwa gare shi min tauhid da tauhid muribun sannan abin ne da kuke kira mu mai wanzar da mu cikin shakka bayan shakkar mu ta ai mu ce mu sirri abin da kake ce cikin sai ta ne qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani min rahmah وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال سيتي يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم كبان الأباري إن كنت على بينة من ربي إن هرنا كسنتي أكن وجة فقارا دقولن أبنجدنا وآتاني منه رحمة kuma ya bani wata rahama ta musamman daga gare shi shine manzanci da annabci man yansuruni min Allah yana saitu wane ne zai taimake ni da kare ni daga zabar Allah in har na Allah din ma'ana idan Allah ya bani hujja ya bani annabta ya bani manzanci daga baya kuma dan jin tsoron ku dan kar in saba muku dan yi muku kara sai in biya muku in kyale hujjata sai in sun zuciyar ku da abin da kuka samu iyaye da haka tani akai in kyale wahayin da aka yi mun in har nayi haka fa man yansuruni min Allah wa zai taimake ni daga azabar ubangiji in asaituhu in har na saba ma Allah in fa ma tazidudani ko kan babu abin da za ku daɗa yin zuci bi amrikum li bizalika da irin wannan umarni da kuke mun da in zo in bi ku da tafi kan fatan ku ba abin da za ku daɗa mun gaira tafsir fa sai dai sani in kara tabar da ku ma'ana in ƙara sa ku zanto hasararru duk lokacin da kuke kira ni zuwa haka sai in ƙara fahimtar ashe ko ta bako ne kar ku taba tsammanin kiran da kuke mun da nanatawa da nanatawa zai sa ku ji kamar za ku ci lago na in ji eh bari in canza shawara in dawo in ji ku a kuna ƙara kira na ina ƙara fahimtar ko hasararru ne fa ma ta taziduna ne gaira tafsir kenan ba wai yana da awar za su tsara masa hasara bane ba ma ta ziduna ni ba za ku kara mun komai ba da tafsirin fati hasara a kamar da wasu malaman tafsiri suke fassarawa da larabci an fassara haka da hausa an fassara haka zaka ji ana fassara haka amma kuskuren fassara ne don idan ka ce haka sai zanto ma'anarsa da can yana cikin hasara yanzu in ya biye musu zai kara hasara ne akan ta da ba ma ta ziduna ni gaira maza غير معناه دا كنت في خسارة أنتم الآن تريدون أن تزيدوا من hasara. wal amru laysa kadhalika lam yakun fi khasaratil qat bai taba kasancewa cikin hasara ba amma takfir shine nisbatu fulan ila al khusran dangantawa da hasara ni ne nake danganta muku hasara dan nazo da manzanci kun kiji yayin da ko ƙara kangarewa ba abin da ko ƙara mun sai ƙara danganta muku hasara shine fa ta taziduna ne sai da takfir ina fatan kun fahimta daga nan sai bai faru ya qawmi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadhuha ta'qul fi awdillahi wa la tamassuha ولا تمسوها بسوء فيعقبكم عذاب قريب sun nemi dama ya kawo musu hujja sun nemi ya kawo mu'jiza wadda take nuna gaskiyar shi annabi ne daga wajen Allah cikin abin da suka roƙa suka ce suna son su ga taguwa suka nuna katin dutse suka ce taguwa ta fito daga cikin sa ya roƙi Allah dutse ya tsage taguwa ta fito abu ne wanda ya saba ma al'ada ai taguwa sai dai raƙuma yar uwarta su rufa ta haife ta amma ina dutse zai fashe a ce ya haifi taguwa gama mu'jiza din kenan jajar koyo abu ne mai keta al'ada ya saba wa yadda abubuwa suka saba gudana a duniyar mutane to lokacin da ya roƙi Allah taguwan nan ta fito to shi gidan sai ta zame musu matsala kuma Allah ya ce wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu jirgin mustadar sai ka ba su labari tun da sun nemi taguwa ta zo ta zo yanzu ruwan rijiyar su sai a raba biyu yau su sha su ɗiba su ajiye na gobe don gobe idan ta zo ranar shanta za ta sanye duka Sun suka zauna haka sun yadda ce musu hazihi naqatul laha shirk wa lakum shirbu ta ma'lum wa la in baya fada kum zuwa ƙarfi kaga ce yau ta sha gobe ku sha yau ta sha gobe ku sha haka za a yi sai suka zauna suka ce ba ana nan yau da gobe yau da gobe ka san dan adam da kosa irin yadda banu isra'ilawa suka ce lannan jira ala ta'amin wahid to wannan <laughs> su ba za su yi hakuri ba dan me za a ce su kiyawo gobe ta kiya su kul yau gobe ta kiya su dai kawai a bar su da yancin su wanda ya ga dama a ba yau wanda ya ga dama a ba gobe kawai in dai so ana son ai haka ne sai dai a kashe wannan taguwa sai suka fara tattaunawa da juna za su kashe wannan taguwa za su soke ta kowa ya huta ne sai ce da su ya kauni ya ku mutane na na naqatullahi lakum aya wannan da kuke ji da gani ta zuwa ce ta ubangiji lakum aya ta zanto mu'jiza gare ku ko ne kuka nema aka kawo muku da haka fadaruha ta akul fi ardillah ku kyale ta tafi ta ta cikin kasar ubangiji wala tamassuha bi su'in kar ku nufate ta da wani mummunan abu fa ya'khudhukum azabun qarib sai azaba makusanciya ta shafe ku ita ce azaba ta duniya ita ce makusanciya in akartumuha in har kuka kashe ta kuka soke ta to duk da haka ba su ji ba me ya فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب haka aya take a nan cikin suratul فعقروها في akaruha sai suka soke ta lafazin al yana nufin wato aslu shay asalin abu amma kan ce al'ukuru kuma ana nufin soke abu ko yanke ko datse da haka fa sai suka yanka ta ko suka soke ta suka dai kace ta kaga anan haka lafazin ya nuna haka ma cikin sutul arab fa aqarun naqata sai suka yi kace ta ma'ana kamar su duka ne amma kuma a cikin suratul shamsi wa duhaha da kuma cikin suratul qamar an nuna mutum ɗaya da ya kace cikin su an gane ku kazzabat samudu bi tagwaha idan ba'asa ashqaha ashqa samud shine wanda idan ba'asa yayin da mafi tabewar cikin su ya zabura ashqaha mafi tabewar samudawa marakin arzikin cikin su ya zabura dan yaje soke ta fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fa kazzabuhu fa akaruha anan an fara labarin shi kadai ya zabura amma a ƙarshe kuma su suka soke ta kamar wato mutane da yawa amma cikin sutul khabar fa nada sahibahum ta'ata fa akar sahibahum din ne shine asqaha cikin tamunan idan ba a sa asqaha shine su malaman tarihi suke kiran sa quddar sunan su kenan suka ce wannan gajeren mutum ne mara kirki quddar wato kaga <laughs> kar masu gajeren halitta su ce da su muke ba haka bane ba sun ban harshe ne ku yi hakuri sunan sa dai quddaru saboda haka shine fanadau sahibahum sai suka kira dan uwansu ko abokin su fata'ata sai ya karbi takobi ko karbi mace fa akara sun ke tagore ya kace ta kaga wanda bai sani ba sai ce a nan gurin an ce kaza a can an ce kaza a jijiyar nan ko kwana uku da suka wuce ko hudu dan bawan Allah musamman Birtaniya ya bani wata takarda da waɗansu kiristoci suka buga a Ingila wai tufka da walwalan alqur'ani suka dan waɗansu ayoyi sai aya kaza lamba ta kaza ta ta da aya ta kaza lamba ta kaza sura ta kaza suka har hada to irin wannan irin wannan ne suka ɗauka zai can gurin fa akaruha an su da yawa suka kace nan gurin annana nuna fa na da sai ba fa ta'ata fa akara annu da mutum sai ne ya soki qur'ani ya tuka da wannan can ya ce su nan ya ce shi akwai manci ba tsakanin su da shi su kuma sun manta a larabce akan jingina wa mutane abu idan da goyon bayan su akai ko da su ba su yi mubashara ba lokacin da ya tashi soke taguwar ba suna goyon bayan sa ba kenan su suka yi su duka suka yi amma idan an zo fayyace labari da goyon bayan duka aka yi amma wane ne yayi wane sai qur'ani ya fa'idantar da kai fa'idojin guda biyu lalle wanda ya kashe shi ne mutum daya lalle kar ka dauka sauran ba su yarda ba a da goyon bayan su tunda ko da goyon bayan su suna da laifi su duka ina fata an fahimta ba wani tufka da wurare يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب fa aka ruha sai suka soke ta ai a tara ha daru bi amrihi daru je soke ta da umarnin su ko da goyen bayan su fa qala salih sai annabi salih yake da su tamatta'u fi kuma salasata ayyam al mutu'u shine al imtidad al arabi dan shakatawa zuwa wani lokaci kamar ka zauna ka dan mimi ka kafa ga dan kwanta ka cikin gida shine al mutu'u al arabi dan an ce tamatta ka dan shakata ka dan huta ka dan hole tamatta'u fi kuma ku dan huta ku huta a gidajen ku dai salatu ayyam tsawon kwana uku wato notice din da ya ba su kenan nan azaba za ta zo musu zalika abin nan da na faɗa muku wa'adun ghairu makdub alkawali ne ba abin karetawa ba yani ghairu makdubun fihi idan mun dauka maf'ul a nan gurin ala babi waɗansu kuma sukan ce a'a maf'ul a nan gurin laysa ala babi a'a min babi ismul maf'ul min babi itlaq ismul maf'ul ma iradatul masdar kai zalika wa'adun gairu kadhib wannan alkawali ne ba ƙarya ba ba wai gair makazub ba abin karyata ba dan sukan ce makazub suna nufin kadis kamar suka ce maqul sukan ce al'aql kenan wato sai zan to masdari ne yakan zo ala wazni maf'ul an gane ko zalika wa'd ghairu makazub فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء أمرنا يا يند الأمر يزو الأمر من أذاب بإهلاكهم سوى ذا هلك الدسو نجينا صالحا إذا تأمر دا النبي صالح عليه السلام والذين آمنوا معه تعالى وأن سكي إيماني تعالى مالك وهم أربعة آلاف وأن زنتم ما كمر وانتم ba wani bayani na kididdigar adadin su lalle akwai wanda suka yi imani amma babu wanda ya san adadin su dan babu wani nasi kwakwara daga Allah ko manzon kan haka ne an gane ku wallazina amanu ba'hu bi rahmatin minna saboda rahama ta musamman daga gare mu wa min khizyi yawmi id wato ko mun samar da su min khizyi yawmi id daga azabar wannan yinin daga azabar wannan lokacin bi kasr mim idan an yi wa mimin kasra i'raban wato kalmar ta zanto mu'raba kenan an gane ku wa quri'a bi fatiha a wata qira'a wa min khizi yawma iz da yawa mimun din fataha bina'an li idafatihi ila mabni wa huwa al-akthar wato zai zanto yawma mabniyun ne saboda mai li idafatihi ila al-mabni domin yin idafa din zuwa ga al-mabni shine lafazin iz ala sukun yawma ya zanto mudaf iz mudafun ilayhi to ka'ida shine ko da idza udifat ila al-mabni qad taktasibu minhu al-bina wal aksu bil aksu ma'ana ko da kalmar mura ce idan aka yi idafa ɗinta zuwa ga kalma mabaniya ta iya samun wani bangare na binayi ita ma ta zanto mabaniya li idafatiha ila mabani idan kuma an kyale ta to kuma wannan jawazan ne ta zama mu'araba tana nan a mu'arabata wato mudaf ilayhi bai yi tasiri wajen hawwala ta koma mabaniya ba a takasiri wa min khizi yawma iz wa min khizi yawmi iz dukkan dai ma'ana kana komawa daya wato muka tsamar da su daga azabar wannan lokaci inna rabbaka huwal qawiyul aziz lalle ubangijin ka shine alqawiy mai karfi ai alghalib wato mirin dai kan al'amuransa alkitabu li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wato wannan magana ce ake fuskantar da shi zuwa ga manzon Allah wa huwa ta'qibun al-qissa wato kamar ta'qibi ne cikin kissar aka ce da manzon Allah inna rabbaka huwa al-qawi al-aziz lalle ubangijin ka shine al-qawi mai karfi sannan al-aziz mai rinjaye kan al'amuran وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعد لثمود وأخذ الذين ظلموا الصيحة waɗanda suka yi zalunci din nan sai wata irin tsawa ta damke su wata irin tsawa a cikin wato sai girgizar kasa ta su amma sai kuma tsawa ce shine sai malamai suke cewa duka guda biyun aka hada musu mala'ika yi tsawa daga sama kuma kasa ta yi girgiza daga kasa kawai sai aka halakar da su rajifa kenan kasa ta yi girgiza fa asbahu fi diyarihim jasmi nan kuma wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jasmi ai bariki na ala rukabi wato sun fadi sun yi burfani akan gwiwoyin su mai mayyitina waɗansu kuma sukan ce jasmina wato baki ne gurfane ba aljusu ne an gane ko sun manunajjin lazai na taƙawa na zurzala na fiha kisiya wannan shi ne faduwa akan gwiwoyi ajjusum amma aljusum bil mim wato ne mutum ya kifa kun fa gane ku wato mutum da ya tashi faduwa sai me sai ya kifa fuskar ta tabbugu da kasa yayi da ciki da kirjinsa da ko ina wato mummunan mutuwa kenan ya kifa gaba da haka kan kasa duk gaba da haka suka wayi gari kasa ta yi girgiza tsawa daga sama sai suka faɗi jasumina duk sun yi rubda ciki mun kabbina ala wujuhihim gaba daya wato sun kifa akan cikin su akan fuskokin su gaba da shine fa azbahu bi diyarihim jasmina ku fassara shi da ko dama a Hausa in dai kuna da kalmar da za ta fasara wannan shine ma'anar to sai ku ce me kenan jasmina da Hausa kifewa ko rubutu to fa azbahu bi diyarihim jasmina ta allam yaganau fiha kamar ba su rayu ba akan kasa din yagnau kenan domin daga zaniya yagna ne ala wazni fa'ila yaf'alu min babi fariha yafrahu akan ce ghaniya bil makan idza aqama fihi yazana fi makani kaza idza kana yuqimu fi makani kaza ka allam yazana fiha ay ka allam yuqimu fiha kai ka ce ba su zauna ba fiha a cikin sararin duniyar nan kamar da ma ba a taɓa yin su ba a tarihi shine ka allam yazana fiha ala ku saurara ku ji inna samuda kafaru rabbakum lalle samudawa sun kafirce wa ubangijinsu ala ku ranku ku bu'dan li samud ne ta jin kai tabbata ga samudawa bi kai da sarfin malam yake ba tare da kasan ya ce to masruf ba mu'minu min sarfi kenan li samuda sai to majrurun bil fatah wa qura bi sarfi aw ta qira'a ala bu'dan li samudin bi sarfi kenan bi tanwin ala ma al hayy wal qabila a bisa ga al hayy ne ko al qabila wato ala inna samu da kafin rabahu ala bu'dan lisam haka aka riga aka tafiyar da su gaba daya kamar ba ta yin su ba Allah ta inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim annabawa dama salobi ne ko kashi biyu ne manzanni da Allah ya turo da annabawa kashi biyu ne kashi na farko waɗanda idan an kafirce musu Allah na umartar su da yin jihadi su dauki kan saka linsu ya ci to irin waɗannan alkawalin su da Allah shi ne zai taimake su sai sun ci nasara akan abokanan adawar kashi na biyu waɗanda Allah bai umarci su da yin jihadi bai da an kafirce musu sai dai su yi hakuri to irin waɗannan kuma jama'a su sai kaga an dirkake su da azaba ina fata an fahimta su waɗanda aka ce su yi jihadin akwai hikima waɗanda kuma ba a ce su yi jihadin ba kuma da akwai hikima idan an yi jihadin wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim idan ba a yi jihadin ba kuma dai Allah kuma zai taimake su to irin waɗanda suka yi jihadi aka taimake su shine Allah ke kawo kisarsu wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun kathirun fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين من ساكمكم هكا فآتاهم الله ثواب wa husna ثواب الآخرة sawabul dunya aka kyale amma sawabul akhirah sai aka ce wa husna sawabul akhirah saboda ya fi na duniya din wal akhiratu khairun laka min al ula to haka su ne aka ce wala karta bakar kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahumul wa inna jundana lahumul ghalibun sune kuma Allahu la ana wa sune kuma inna la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wannan dukkan dangogin annabawan da aka umarci su da jihadi ke an gane ko ga yadda mutanen su suke abin nan shugaban su gaba daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai da annabawan da aka ce su jihadi da wanda ba ce su jihadi ba su wa suka mu falala a da daga na ba ku likitin tunda manzo Allah ya yi jihadi ko wanda aka ce su jihadi ko wanda aka ce su jihadi ke da sun yi falala to amma ga annabi Ibrahim da cikin banin annaba kuma ya yi jihadi in da kawai aka ce annabi Ibrahim yi jihadi ba an fahimta ku to annabi Musa ya jihadi annabi Isa alaihi salam annabi Nuhu wannan ku sune ulul azmi sai dai ku ce in ma an dauke su gaba daya a bangare aka dauko manzon Allah aka sa bangare a diyarin ya gaba lalle bangaren masu jihadi kan tunda su manzon Allah na bangaren su su kuma bangaren da wanda ba su yi jihadi ba da annabi Ibrahim da annabi Nuhu na bangaren su to da bangaren da manzon Allah ke ciki da bangaren da ba anan manzon Allah yake ba wanne yafi nauyi kenan yasa ki manzo Allah ba su dai mai jihadi laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin mawatin kathiratin kaga mawatin kaga ai siga ce ta muntahal jumu wato lalle jam'in ya fi goma annabi ya je jihadi ya fi so goma kenan dan da goma ne kadai ko bai kai goma ba yadda za a yi jam'in sa kan mawatin sai ne illa yuradu bihi babu in ba yi nufin babin sa ba ala kulli hal annabi salihu alaihi salam yana cikin wadanda ba umarta jihadi ba wadanda ba umarta jihadi ba kuwa idan an tsare ta su sai Allah ya umarce su da yin hakuri su jure kuma daga baya wato ya tsamar da su ya halakar da mutanen su kaga an riga an gama da samudawa da ce ala inna da kafaru rabbuhum ala bu'dan li samud malaki thumma zakara fi ma ya'ti qissata ibrahim alayhi salam a cikin abin da zai zo Allah zai ambaci kissar annabi ibrahim lakinnaha mazkuratun huna tawfi'atan li qissati lut sai dai anan ba nufi ba ba an ba babu kisar annabi Ibrahim bane ba a'a an kawo ta ne dan ta zanto shimfiɗa ga kisar annabi Lutu alaihi salam lasta kilalan ba wai dan ake banci kisar annabi Ibrahim da mutu ba wa lam yuzkurha ala da ha. ba ambace ta ba a bisa ga salon da aka ambaci sauran kistocin da suka wuce wa ma da ha ha kuma ba ambace ta ba a bisa ga salon kistocin da za zo bayan ta da aka ambace ta da wani salo daban qala ta'ala sai Allah ta ne wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam فما لبث أن جاء بعجل حنيف ولقد جاءت رسلنا إبراهيم حقيقة من ذنبه سنزوا النبي إبراهيم عليه السلام أنا من ذنبي تتم ملائكو ثلاثة على قول ابن عباس أنت سوء أكني كما يدعى عبد الله أبا جفتا على صور الغلمان سنزوا أبسا كسفر تماري متى سأل هسان الوجوه ما سكاوهم فسكا suka zo wajen annabi Ibrahim alaihi salam bil bushra dan su masa bushara bishara da wa bi ishaq su labarta masa cewa za a haifa masa da ishaq wa yaqub kuma za a haifa masa jika yaqub ba da bayan shi ishaq din da suka zo kalu sai suka ce salaman ma'ana nusallimu alayka salaman muna yi maka sallama Kala shi kuma sai ce salamun wato sallama ta tabbata gare ku fama labisa bai zauna ba an ja'a nan take sai taki yazo bi ijlin wato da wani dan maraki haniz gasashe wato kasan idan aka ce an bankare rago an gasa shi to shi dan maraki saboda karamcin annabawa wato an kare dan mariki ya gasa a wani wurin faraga ila ahlihi fa da'a bi ijlin samin sai maza ya tafi shi da gida sai ya zo bi ijlin samin da wani dan mariki shi ne samin mai kiba kira mai kosashe nan gudun kuma hamid ga sashe to duk dai ma'anar siffa ce daga cikin siffofin dan market lalle siffar shi kafin a yanka yana da kiba lalle bayan an yanka kuma an fede to kuma an gasa shi sai zo kawo musu gaba ɗaya to in dai bakin guda uku ne kadai aka kawo musu dan maraki a za su dade suna yi ko kwana nawa za su yi kawai in mun tarki maganar Abdullahi dan Abbas duk da cewa ba wani nasi da nuna adadin bakin Allah da ya ce rusuluna manzanninmu wa ma la wato bizan har sai zo bi idan hadisi to anan gurin aka ce karamci na annabi Ibrahim alaihi salam ya fara ne tun daga sallama qalu salama salama din da mafulan bihi mansub ne ana kaddara masa da mai fi'il da fa'ilin sa ma'ana nusallimu alayka salaman kaga jumla ce Iliya. shi kuma da tashi qala sai ce salamun to wannan salamun din ko dai zanto khabar ne mubtada din sa an boye shi ko ya zanto shine mubtada din khabar din an boye shi a shi jumla ce ismiya ma'ana salamun alaikum ko kuma amrukum salamun ko amri salamun alaikum duk dai inda aka je aka zo za a kaddar cewa jumla ce ismiya mubtada wal khabar to da ka'ida kuwa jumla ismiya ta fi karfin ma'ana sama da jumla fi'liya domin jumla fi'liya akwai insha a ciki faruwar abin idan ka ce ina yi maka sallama yanzu kenan nake maka sallama da jiya babu ko ba tabbacin gobe da jibi kuma zan yi amma idan ka ce salamun alaikum ko assalamu alaikum sallama ta tabbata gare ka ma'ana ka ci gaba da kasancewa cikin aminci dauman wa abadan har abadan abada shi yasa kaga sallamar da ya musu tafi wadda suka yi miki kwari wajen ma'ana ku kaga tun daga nan aka fara samun karamci tun daga sallama an gane ku to kuma na biyu kuma bai tsaya ya bata lokaci bai je kawo kosasshen rago bayan ya kawo bai ce ku kama mun in yanka a fede ba ya kama yanka ya fede kuma ya gasa bayan ya gasa kuma da zo da zo kuma fa hu ilai ya je ya kai kusa da su bai ajiye ba daga nesa su su mato sai ya kai kusa da su bayan ya kai kusa da su kuma kina su yi kunyarci sai ce alata akulu ba za ku dan fada ba to sai ya ga duk bayan ya gama lawar jiki ko ba komai ba sai ya ga dai alamar ba za su ba to daga nan mai faruwa falamma wa aydiyahum la tasil ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يحكم فلما ت... فلما رأى أيديهم يا يندي دهنا ينسو لا تصل إليه باتا سادوا زواج ونن gasashen rago ko dan maraki da ya kawo musu na kira to sai ya inkara rashin su me yasa ma'ana sai ya nuna sai kuma ya damu shine ma'ana na kira bi ma'ana ankara akan ce na kirahum akan ce ankarahum kuma duk larabcin ɗaya ne ma'ana ta bayyana lahu huma la yazunnu abinda baya tsammani sai ya faru ma'ana tsammanin su shi da basu ci ba shine sai kuma ya damu shine na kirahum din da. wa awjasa minhum khifa sai kuma tsoro ya dan tarsu a cikin zukatun a cikin zuciyarsa game da su ai khaufan wato saboda jin tsoro saboda bai san ko su waye ba baki sun zo ka ba su abinci sun kiji kaga ta tashin hankali wa inna ma khafa minhum limtila'ihim min ta'ami ya tsorata ne dan sun ki cin abincinsa fa khafa minhum al-khiyanata ala adati al-kha'in sai ya ji tsoron karsa ha'in ce shi tunda dama al'adan wanda ya zo ha'inci kenan ba zai tsaya cin abinci ba sai ya kansa lokaci da yawa innahu la ya'kul min at-ta'am alladhi yuqaddamu ilayhi wato ba zai ci daga abin da aka gabatar masa ba li'annahu la ya'rifu annahum malaika annabi ibrahim bai san cewa waɗannan bayan Allah malaiku ne ba sai ibtida al-amri farkon al-amri walidha qaddama lahum at-ta'ama dan haka ne ma har ya wahala ya je yanka rago ko kuma yanka dan marke kawo musu inda ya fahimci ne ba ba su san wala lama da ma kaddama huda ya san cewa an mala'iku ne da ba zai gabatar musu da abinci لعلمه أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون dan ya san cewa mala'iku ba su ci ba su sha walamma kafa minhu yayin da su ma suka fahimci ya tsorata daga gare su kado sai suka ci da kilata sa karfan tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu kan an turo mu ne zuwa ga mutanen annabi lut alaihi salam linuhlikahum dan mu halakar da su anan kawai mun zo ya da zango ne za mu dan ya da zango mu ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin daga mutanen watan alqarya ta annabi lutu muka zo dan mu halakar lalle mutanen ta azzalumai ne sai annabi Ibrahim ya take cewa inna fiha luta akwai annabi luta garin tunda za ku halakar da gari gaba daya ya fahimci tunda suka ce muhliku ahli hadhihi alqarya a annabi lutu ne ba na halakar ba za ta tafi kenan قال إن فيها لوطا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كان من الغابرين to a lokacin nan tunda sun zo wurin saya da zango ne sun faɗa masa kawai za su wuce su tafi amma duk da yadda zango suka zo suna ɗauke da bishara wa imra'atuhu qa'imatun a lokacin nan matarsa tana tsaye wato imra'atu ibrahim matar annabi ibrahim alaihi salam hiya sara ita ce sara qa'ima da kace wato a qa'imatun tana tsaye khidumuhum tana musu hidima to anan da nasi ya nuna ka'ima tana nan tsaye a wajen sawa'un tana musu hidima ba ta musu hidima a nasi dai bai fito kan ya nuna haka ba ta iya yiwa tana musu hidima ko ta iya ba ta yi musu to dai idan mun ce tana musu hidima ma iya daukan wannan a matsayin hukuncin idan kai baki ya halatta matar ka ta musu hidima wannan akwai cikin bukhari da sauran littattafan sunna wani sahabi ya gaishe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gidansa ko matarsa ta yi musu hidima wajen kawo masa abinci kuma tare da annabi ba shi kadai bai je ya ji da sauran sahabbai to amma ka san cewa dai ba za ka fito irin yadda muke fita ta al'adar mu ba da haka idan abokananka sun je gidanka sun kai matsayin da za ka shigar da su gida har ka ta kawo musu abinci to sai ya kasance ta yi shiga ta kamala shiga ta mutunci ta hijabi da su je kayan ta su tarke jikinta ta kawo musu abinci wannan babu ne cikin shari'a amma ya kasance ka sa ta yi ado dan a ga cewa ka aure kyakkyawa a ce kai lalle wani ya more to kuma wannan kai jahiliya ke jahiliya ce wannan ko alama bai dace ba kuma duk wanda yake ɗiban abokanan sai kai gidansa suna masa wannan wata rana su kwace maka matarka dan wata rana sai ka ga mutum sai cin abinci gidanka sai ga ado ya shafa turare mai bala'in kanki ya yi adan da ya ya karya hula sama da kai ya sa agogo mai kyalkyali to ana nan wata rana sai ka ji mata ta ya baka zo da suwa ne ba in ka sai kadai Allah wallahi sai ta faɗa Allah sarki suwa da kwana biyu ba a gansu ba abin tsoron Allah musamman samari suna so wai su ga murya a dama ta ta iya sa kaya ta iya ado ta fito gaban jama'a wannan kalle ta wannan kalle ya more wallahi za a kwace maka masa ka ka saba Allah ka saba manzon Allah ta yi jahiliya ba ku sani ba wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat lokacin da matarsa ta zo tana tsaye tana jin abin da ke gudana tsakanin annabi ibrahim da bakin sa fadahi kat sai tayi dariya sururan dan farin ciki li zawali khawfi zawjiha dan ta ga mijinta kuma da suka ce su mala'iku ne sai duk tsoron da yake ji ya kawo dan sun ce la taqaf inna ursina ila qaumi lut da ta ga da dawo cikin walwala ne sai ita ma sai murmushi ma'ana hankalin hankali ya kwanta an gane ku lamma ta bayyana tabayyana al'amru anna dhuyufa la yuriduna bihim siyana don ya riga ya al'amari ya bayyana cewa bakin fa ba sun zo dan ha'inci bane ba to lokacin da sai dariya Allah sai fa basharnaha bi ishaq sai muka mata bishara dangane da annabi ishaq wa min wara'i ishaq bayan kuma annabi ishaq kuma yaqub kuma yaqub zai don muka mata bishara to anan haka aka ce fa basharnaha muka yi mata bishara a wani wurin wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin shi aka yi wa bishara to kaga nan ba ba tun kada wala bare ba dan wannan ayar ta bada labarin da wannan bata bayar ba wannan ta bayar da labarin da wannan bata bayar ba idan ka hada guda biyan duka su biyan aka yi wa bishara sai ne ko wani tun kada wala ma'ana duka su biyan aka yi wa bishara la ya ga waccan ayat ta dauki nauyin ta bayyana annabi ibrahim aka kawo bishara wannan ta dauki nan ta bayyana ita mata ta kawo bishara in ka hada duka biyan sakamakon da zai baka su biyan da an mutu bishara fabasharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub shine wa habna lahu ishaq wa yaqub nafila mun ba shi ishaq mun ba shi yaqub nafila domin dadi don bayan an baka da'a baka jika ya zama dadi dama asalin nafila shi da dadi akan abin da aka wajabta maka ko asalin nafila a lokaci mutlaqul ziyada kari akan wannan an gane ko a lafazin fadahikat yadda muka fassara shi da dariya shine ku dacewa ko malaman tafsiri ke cewa fadahikat wata ta haila addahiku yana zuwa wajen ma'anar hayl amma dai anan bai dace da wannan fassara to wajen yaqub bin nasbi فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب a wata kira'a kenan to sai zan tun me ma'anarsa yaquba ay wa habna lahu yaquba idan to yaquba dinnan maf'ulun bihi mansub ana kaddara masa fi'il da fa'il din sa gaba daya kun gane da kyau min wara ishaq aw ma'tufun alayhi ko kuma zan to ma'tuf ne ala ishaq wato fa basharna bi ishaqa wa min wara ishaqa yaquba shi ma zan to maquba majnun bil fatati ne domin shi ma ya zanto mamnu'un min al sarf wa qur'a bi rafi a wata qira'a wa yumra ishaq ya aqubu wal jar wal majrur qablahu khabaru shine jar wal majrur din dake bayan wa min wara'i ishaq ya aqubu sai zanto shine khabar din fal bisharatu bi ishaq li izalati huzniha min adami al waladi wa bi yaquba bisharatu thaniya annaha sata'ishu da yake da cewa ga annabi ishaq za a bata ita wannan baiwar Allah wato dan a kawar mata da damuwar ta rashin ta amma bishara da cewa za a samu yaqub bayan haka kuwa wannan bishara ce ta biyu wadda take nuna mata kenan za ta yi doguwar rayuwa har ta lokacin jikanta to daga nan mai قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالت تبسي يا ويلتا يا كيفنا كلمة تقال عند أمر عظيم وأن كلمة تدعك فتالوك سنة ببن الأمر سبب ببن أبو ماماكي هنا يا ويلتا suke tabbijan abin mamaki malaka wal alifu mubdalatun min ya'il idafa ya wailata alifin tun nan wato asalin ta an yi ibdalin ta ne daga ya'ul idafa tace a alidu shin yanzu zan haihu wa ana ajuzun alhali ni ga tsohuwa ce li tis'un wa tis'una sana haka malaman tafsiri suka faɗa tana da shekaru 99 annabi ibrahim kuma yana da shekaru 120 wa hada ba'da shayka wannan ko mijina ne shi ma shaykhan tsoho ne da tijo lahu mi'atun aw wa 20 sana yana da shekara 100 ko 120 to dukan wannan iyakan ce shekarun ta da nasin su ma duk ne ba nafsi akai daga Allah ko manzon sa da iyakan ce shekarun ta kaza ne a lokacin ko shi annabi Ibrahim shekarun sa kaza ne duk malamin tafsiri na faɗa ne kai kun gane ko wa nasabahu wa nasbuhu ala al-hal nasba da ke shaykhan dan saboda hal ne sahibul hal din shine hada wal amilu fihi ma fi da min al ishara wato abin da ya yi amal a cikin shaykhan din nan shine abin da ke cikin za na ishara din fa inna hadha la shay'un ajib lalle kan wannan babban abin mamaki ma'ana ta kawo ababai guda biyu a nan idan mun hada da suratul zariyati dalilai guda uku ta kawo wannan suke hana haihuwa farko ita ta tsufa na biyu ko mijinta ya tsufa na uku dama can bakarariya ce an gane ko fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuz aqil biyu ko mijinta ya tsufa na uku dama tan bakarariya ce an gane ko fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuz aqil tati ajuz ko huwa aqil bakarariya da ba ta haihuwa a ce wai za ta haihu lokacin da aka mata bishara din kenan take mamaki akbala imra'atu fi sarra sai ta taho cikin tsewa tana magana da babban murya kai ku faɗa in ji gaske ne ku labarin naku ajuzun aki tsohuwa ta kwaf ta kwaf ga gidan abakarariya wa hada za a lintekar kuma ga miji saboda haka sun mata sallama kenan zasu innahu hamidun majid innahu lallai fi Allah hamidun suka ce fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ma'ana hamidun bi ma'ana mahmud ma'ana hamidun abin yabo ne ko ka ce hamidun mai yabawa ne ki idan an ce Allah abin yabo ne ki ma'ana shine wanda bayi ke yaba masa saboda abin da yake da shi na siffofin kamala da bunƙasa da isa subhanahu ko ka ce wato mai yabawa bayi ne saboda idan bayi sun yi aiki yana ba su sakamako inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala ubangiji ta'ala baya tauye ladan wanda ya aiki la yudhi'u ajra al-muhsinin baya tauye ladan masu ihsani da haka ce hamid ma'ana ubangiji ta'ala abun yabo ne shi yake tantantar yabo yastahiqqu an tahmaduhu listifa'ihi lakum ya tantanci ku yabe shi saboda yadda ya zabe ku sannan kuma majid ubangiji ta'ala mai ji da ihsani shine majid galibin sukan fassara al-majd da al-ulu wato madaukaki ne ko ka ce majid mai girma ne shi subhanahu wa ta'ala ai karimun bikum mai karamci ne gare ku ai su basharakum bil waladi ba'da al-ajzi yayin da yake muku bishara da ta bayan ku kun riga kun gajiya wace kuka bayan an riga an tsufa to daga nan mai farko فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لعليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وبنجي تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعين دا صورو يبر أن إبراهيم الروع في صورو القوم الخوف وجاءته البشرى كما بشارة تلقى تزو مصر ثم سمع منهم أنهم جاءوا أيضا لإهلاك قوم لوط kuma yaji wannan mala'iku sun ce sun zo ne don su halakar da mutanen annabi lut akhazathu ar-riqqatu sai tausayi wa shafaqa da jin da jin kai ya kama shi sai kalbihi cikin zuciyarsa wa barakat rahmati alaihim da kuma tsananin tausaya wa su mutanen da azaba za ta zuke su shara ayi jadilna nan take ubangiji sai jadilna sai annabi ibrahim na jayayya da mu to ba wai yayi jayayya da annabi ibrahim bane akan ce mujadala jayayya in ku ga dan ce jayayya a Hausa musu kenan Ba amma su a larabci ba lalle ne mujadala ya zanto ta jayayya ba a mujadala musayar ra'ayi in sai kaza ka sai kaza in sai kaza ka sai kaza ma'ana zahaba an ibrahim ar-rawl yayin da tsoro bar ibrahim yajadil wa da'atul busra bishara ta zo masa sai ga shi yajadiluna fi qawmi yana yin jayayya da mu ma'ana yana mai da zance da mu ba wai ya ne tsakanin da Allah kai tsaye ba tsakanin sa da wannan mala'iku da suka yi yana musayar ra'ayi da mala'ikunmu da manzanninmu fi qaumi lut dangane da mutanen annabi lut to me ne misalin ra'ayin da yi da suka ce inna muhliku ahla hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta shine misalin ra'ayi shi ya ce su sun ce qalu nahnu a'lamu fiha shine yujadilu qawlu sai ga shi na ra'ayi da manzannin mu dangane da sha'anin mutanen annabi lutu alaihi salam inna ibrahim lalle annabi ibrahim la halimun mai juriya ne kwarai da gaske halin shine wanda ake wa abu yana da yana da halin da zai rama amma sai ya kyale ya kawar da kai wanda baya daukan mataki da gaggawa sai ya kalli me zai je me zai zo shine halim awwahun sannan mai yawan tsoro ne ga ubangijinsa ai tafsir taqawuhi wa tadarru'i ila Allah mai yawan kuka ne mai yawan mika bukata ne ga ubangiji sannan mu ne mai komawa ga ubangiji رجاع إليه من يوم كما ونزاق بنجدي فطلب الشفقة عليهم وتشفع لهم da haka yake nema a tausaya waɗancan mutane kuma ya so ya ce ya so nema musu ceto a gaskiya zahirin yadda abin ke nunawa yidadil na dan nan dai shine abin da muka faɗa dan shine khairu ma yufassaru bihi alquran alquran mafi kyawun abin da zaka fassara alqurani da shi shine alqurani amma cewa ya ji tausayin waɗancan kafirai da haka yake neman a yafe musu azaba a gaskiya jerin ayoyin bai nuna haka ba bai nuna ya nema musu ceto in ku har ya nema musu din ma tore ba karba ba domin dai karshe an kife su kamar yadda labari zai zo nan gurin ina fata an fahimta da haka dai da yawa daga cikin mufassirun suna fassara wannan mujadala din shine musayar ra'ayi da suke tsakaninsu da mala'ika kun gane da kyau inna Ibrahim da haliman awwahum munib mai yawan komawa ne zuwa ga ubangijinsa sannan sai aka ce da shi ya ibrahim a arzan haka ba dan Allah ya faɗa masa haka akan harshen mala'ikun da aka turo a da an haza ka kawar da kai daga wannan abin da kake na cewa a kar a yi musu azaba ko kuma a'a na cewa annabi lut alaihi salam azaba za ta tafi shi ai wannan Allah ya riga kaddara ba za ta tafi shi ba a arida an haza innahu qad da'a amr rabbik lalle al'amarin ubangijin ka ya riga ya zo na halakar da wadancan mutane fala tanfa'u shafa'a ce to ba zai amfani ba wa innahum kuma lalle su mutanen atihim azabun ghayr mardud azaba za su zo musu ghayr mardud wanda ba za a maishe ta ba to malam da waɗanda suka bi tafsirin cewa ceto ni ma musu sun lura ne da wannan ayar ta karshe cewa innahu qad jaa amru rabbik wa innahu atihim wa innahum atihim azabun ghayr mardud cewa wan a karkashin nan ne aka fahimci ya ne muke san su tare cewa su kafare ne ta Allah ke nuna masa a'a atihim azabun ghayr mardud amma da zahiri jazim naka bai da musu faɗa ولما جاءت رسلنا لوطا في بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يأمنون ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد to me faru daga nan walamma an ja ja'at rusuluna lutan lokacin da manzannin mu suka zo wa annabi lutu alaihi salam da an kare ta ibrahim bayan sun kyale alqaryar da annabi ibrahim ke ciki jawo ila kare ta lutu sai suka zo alqaryar annabi lutu wa bainahuma arba'atu farasit farsafi hudu ne tsakanin san zuwa lokacin da suka zo fi abihim wato sai aka munana wa annabi aka sa masa damuwa bihin dangane da zuwan su su waɗannan baki wato shi ma ya ga sun zo a safar yan adam ga shi samari kyawawa kuma ya san mutanen garin su suna neman maza kenan za a kunyatar da shi cikin lamarin bakin da haka fi abi an gane ku sai ya samu damuwa ko aka sa masa damuwa domin si'a daga fi'ili ta mabani da mujhul ne na sa'a ya ake si'a an gane ku a wata kira'a su'a za a yi masa wato ismam kenan ah, wato ba fataha ba ba kuma kasra ko sai ba damma ba ba kuma kasra ba tsakanin damma da kasra a bihim wa daqa bihim zar'a wa daqa bihim zar'a wato ya samu kuntata dangane da zuwan su daqa bihim zar'a na ay sadran idan sai kuntatu wato damuwa ke li'annahum insanul wujuh domin mala'ikun sun zo a siffar samari masu kyawawan fuska fi abu ya a cikin siffa ta baki fa kafa alaihim min qaumihi sai ji masa tsoron mutanansa wa qala ta hadha yawmun asif lalle wannan yini ne mai tsanani game da ni yini ne mawahalci wada'ahu qaumuhu mutanansa ko sun ga an yi baki wada'ahu qaumuhu sai mutanansa suka zo lamma alimu bihim yayin da suka ji duriyar waɗannan baki da suka yuhra'una ilaihi suna gaggawa ana rigin ginin zuwa gidan annabi lutu alaihi salam ga wadansu bakin samari sun kaga wannan ke nuna maka wato yadda yadda suka bala'antu da wannan musibar da suke ma'ana yadda a ce a gari ana yunwa an kawo kayan abinci dillalai masu saya suna tafiya masu san ɗaiɗaya su tafi a guje haka nan gurin gashi an yi bakin samari kuma waɗannan mutane su kuma suke una ilai wato suna gaggawa ke una mabani lil maf'ul ayyusri'una fi fitra wato irin gaggawa ma wanda a cikin hadda faduwa ko da tuntube da karkarwa ana tafiya da sauri wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at wa min qablu sun kafin zuwan waɗannan baki kanu su mutanen wannan gari sun kasance ya amaluna sayyi'at suna aikata munanan ayyuka wa hiya ityanur rijal as-sayyi'at din sune zake wa mazaji fil adbar adburan su wa sara lahum zalika adatan hatta la yastahiyuna min zalik min zalikal munkir sai wannan ya min zalikal munkar sai zan to wannan ta zame musu al'ada da har wannan munkarin ba ba sa jin kunya su yi gaban mutane inhum as inhum asbahu in ma har wai sun waye gari akan kana sai annabi dutse yace ya qaumi ya ku mutane na haula ibanati ga waɗannan ƴaƴana ne mata ga su wanda da kun sune suka fi tsarkaka gare ku saboda ku ce ku zaki wa na namiji fattakullah ku ji tsoron Allah ima yanhakum anhu dangane da abin da yake hana ku wala tukhzuni fi baydi kar ku ci za ku kunyatar da ni cikin lamarin baki na alaysa minkum rajulun rashid shin yanzu a cikin ku babu wani mutum kimtsatsai guda daya ba shiryayye wanda zai ga hankalinku ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar cikin ku yanzu ba wanda zai umarni in kyawawan hana mummuna yana musu wannan tambaya ne wasu an tawbih domin zargin mummunan aikin da suke malamai sun yi maganganu guda uku dangane da ma'anar faɗin sahaula ibanati magana ta farko suka ce gida haula ibanati yana nufin gaba ɗaya matansu na garin domin matsayin annabi wurin mutanensa kamar matsayin uba annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum wadan suna alakanta wannan da wancan cewa wato matsayin annabi a wurin mutanensa wato kamar matsayin uba yake gare su ko haƙƙin sa ya fi haƙƙin uba girma dan haka da yake badati yana nufin matan kabilar sa gaba daya ba wai ƴaƴansa ba wannan shine zancen farko kamar yana dabarar da su cewa ga mata da Allah ya arzuta mu da su cikin garin mu wanda suke mu manya masu shekaru kamar ƴaƴa suke gare mu waɗannan su ya kamata ku nema don biyan bukatar ku ta hanyar aure amma ba ɗan namiji ba wannan aka har lakum sun fi muku tsarki sun fi wato kaga wannan ke nuna neman maza din ma bayan kasancewar sai kuma sako ne kuma kazanta ce dan yace hunna aka har lakum wato dan da tuni kenan shirme ne kawai ba wanda zai da wannan sai wanda aka yi maskin tunaninsa ma'ana aka dirkitar da tunaninsa ya fita daga tunani na bil'adama ya koma na dabba ya zama abin da yake ma ya fi dabbanci zama dabbanci to wannan maganar farko kenan waɗansu malamai suka ce ula ibanati wai na da ya'ya ne sai ya nuna cewa ga ya'ya nan cikin ku duk wanda yake san aure ya zo gida na aura masa ya fi sama da kuce za ku zo ka zakiya masa to amma wannan zancen inda zai kasa samun abin nan gari guda ya za a yi nuna masa ƴaƴansa waɗanda kila adadin su da yake da dagage da bai kai yawan garin ba kaga ba zai abin nan ba waɗanda suka ce a yayi haka ne limu dafa'a zance da uku kenan limu dafa'a an abiyatu dan idan hankalin su kamar hawa da ibana sun zure idan su kalle su sai kuma ya fita da bakin duk dai wannan suna kokarin abin nan ne amma maganar farko kin za ta tauki ne zai haula ibanati wanna athharu lakum fattaqullaha wala la fi baiti alaysa minkum rajulun rashid sai suka ce قالوا لقد علمت ما لنا في بلادك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا سيسك سيدي لقد علمت ما لنا في بناتك من حيث ake ka riga ka fi mu sani ka san cewa ba mu da wani haƙƙi game da ƴaƴan mata. Na ruwan mu da mata kuma me mata kai ka riga ka san ba mu da bukata game da wannan ma'ana ka maganar rashin kunya da rashin mutunci kenan da suke faɗa masa ai malana haja ka san ba mu da bukata wata hawa ba mu da sha'awa wa innaka la ta'lamu ma nuri ai kai ka san me muke so me yasa turo mana kai mana magana mata ka tallata mana mata na ruwan da mata kuma kai ka san me muke so min itiyana rijal na zakiya wa madal wal ilmu bi ma'ana al irfan al ilmu anan ma'ana al irfan fa ta'adda li mafa'ulin wahid dan haka sai zanto yayi ta'addi zuwa ga mafa'ulin guda daya fa laysa amruna Nabi kafiyin anka ma'anar zantan su dai ai al'amarin ma boyayye ne ba auren ka kai ka riga ka san ba mu da bukata game da kiyamati wa innaka la ta'lamu ma nuri qala sai yace law anna li bikum quwwatan ina ma a ce ina da wani karfi na fuskantar ku faka ina ma ina da karfi aw awi ko ina zan samu dama in tare ila rukuni sadi zuwa ga wani rukuni mai karfi abin da yake nufi da rukuni taron dangi taron masu imani da za su karfafe ni yaƙe ku ina ma ina da su wato kaga kenan yadda Allah ya jarraba annabawa waɗansu daga cikin su ga da'awar ga annabtar ga manzanci amma su samu wanda za su taimaka musu ai gwagwarmaya a murƙushe masu sabo babu ke lau an bikin kowa ina ma ni kaɗai na da ƙarfin da zan fuskance ku wannan jami'ar mutum kadai ba zai iya ba in malantana sai kadai ba za ka iya ba duk da'awar sai kadai ba za ka iya ba ga annabi ba da kansa yana neman suwa za ta bada shi aw awi ila rukunin shadi ina ma in samu rukuni wannan yake nuna mai da'awa yana bukatar waɗanda za su karfafa shi a duk inda yake a kowane zamani a kowane wuri waɗanda za su tsaya tsayin daka su tallafa wa da'awar dan da'awar ta tafi ba dan kare zatin sa sai dan kare martabar ita da'awa din ta kai ga cin nasara an gane ko wato shine au awi ila rukuni shadid in samu akira tansuruni wato dangi da za su taimake ni yanzu laysa lahu nasabun fihim illa al-musahara malai ce baya da dangi cikin mutanen da aka tura shi dangantaka su kawai kasara kwantaka ce kana gariban fihim bako ne shi game da su li'annahu kana awwalan bil iraqi da kan annabi lut yana iraki ne ma ibrahim tare da annabi ibrahim falamma hajara ma'ahu ila sham yayin da suka yi hijira da annabi ibrahim zuwa ga sham kamar yadda nasi ya dan nuna haka a cikin suratul ankabut fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim yayin da yayi hijira zuwa can arsalahu Allah ta'ala ila ahli sadu da Allah turo zuwa ga mutanen birnin sadu wa hiya qaryatun inda wata ta kusa da hims a kasar a وجواب لو محذوف جواب لو ان لي بكم قوه او او الى لكم شديد ان شافيتي ma'ana lau anna li bikum quwwa da ce na da karfi na fuskanta ku labatastu bikum da na auka muku an gane ku wato abin da ya rinka faɗa kenan wato dai a take ta wannan na nuna mana ana son da'awa ta samu masu karfafa ta ko Allah madaukakin sarki da ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam bai gane haka ba sai da kawo masu karfafa shi kuma yake da shi huwa allazi ayyadaka bi nasrihi idan an ce bi nasrihi ba kuma ya kare ba amma ta da haka sai ke wa bil mu'minin wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim falamma ra'al malaikatu zalik yayin da malaiku suka ga halin kakanuka inda annabi lutsu yake ga duk malaiku suna tsaye suke ganin wannan abin ga su su wai su ake hari za a dan sun zuwa cikin siffar bil adama ga annabi lutsu yana cikin damuwa annabin Allah tunda jibi shi har yanzu bai gane waɗannan malaiku bane ba dan da ya gane malaiku ne bai da damuwa amma fi abihim wa zaqabihim zar'a adam bai san ko su waye ba wanda duk wannan dalilin cewa annabi ba su san gaibu ba an gane ko to yanda da mala'iku suka irin abin da ke faruwa sai suka ce qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayk فعسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا سيسك يا لوط يا كلوط إنا رسل ربي lalle mu manzanni ne na ubangijin ta zuwa gare ka wa kana la ya'rifu haqiqata da ko bai ga gane haqiqanin ba suka ce lan yaslu ilaik ba za iya zuwa gare ka ba su fa asr bi ahlika muna baka shawaran kai tafiyar dare bi ahlika kai da iyalinka bi qita'in min al-layl a wani yanki na dare ay ta'ifa a wani yanki bi kifa bi qata'i hamzati fa asri wato fa asri ka karanta shi da hamzatul qata'i kenan a wata qira'an fasri bi ahlika hamzatul wasl kenan an gane ku wa qul ya bi hamzatul wasl an karanta shi da hamzatul wasl shine fasri bi ahlika ma'ana kai tafiyan dare kai da iyalinka bi gita min al-layl a wani yanki na cikin dare wala yaltafid minkum ahad kar tsaye daga cikin ku yace zai waiwayo li Allah ya yara azima ma yanzu bihim dan kare da girman abin da zai auka mutanen dan kun tafi ba waiwaye kai dai ka fita kai da wanda suka yi imani da kai ka tafi kai da zuriyar gidanka an gane ku illa mar'atak sai dai matarka wannan kan ba za ta samu tsira ba ba za ta bi ka ba ko ta ce a tafi ba za ta bi ka ba bin nasbi da yin nasaba a imra'atak istisna'an min al-ahli sai zanto istisna'i ne daga lafazin al-ahli ai fala tasribi matar ka kankar ma kace zaka tafi ita ko fala tasribiha wa quri'a bir rafi a wata qira'a illa imra'atuk badal min ahad sai zanto badal ne na kalmar ahad wala yaltafir minkum ahadun illa imra'atuk ai la ahadun ba wanda zai waiwayo sai ita innahu musibuha ma asabahum innahu lalle da al'amari yake musibuha ma asabahum abinda zai same su zai shafe ta ita matar lam yakhruj biha da haka annabi lutu bai fita da ita ba wakila a wani kaulin an ce kharajat a ta fito tare da shi amma wal tafatat an ce kar ai waye ita kuma sai ta waye fa qalat wa qauma tace kai kan mutane na fa ja'aha hajrun sai wani dutse da aka jeho na ta yazo ya same ta fa qatalha ya kashe ta wa sa'alahum an waqti halaki annabi lutu sai ya tambaya yaushe ne za a halakar da mutane na sai mala'iku suka ce inna maw'idahum as-subh dan dai wa'adin su shine lokacin asuba faqala uridu an uridu a'jala min zalika sai ce ina son lokacin da ya fi haka kusa ya za a kyale su zuwa asuba sai mala'iku suka ce alaysa subhu bi qarib yau ita asuba din ba kusa take ba a asuba din ma kusa ne an gane ku wal istifham li takrir wannan istifham domin tabbatarwa ne wato kaga anan darasin da ke bamu duk kusantar ka da mutum na gari in kai baka zanto na gari ba babu yanda za a yi salihancin sai shafe ka kuma duk yadda kake da wani mutum kusa da kai mutumin banza kai Allah sa kai takawa aikin sa na banza ba zai laso zuwa gare ka ka duba dangantaka ta auratayya mutum da matarsa kuma annabi cikin annabawa a sai ka fita da kowa illa mar'ata innahu musibuha ma asabahu sai yau matar wani malami ko matar wani shehi ko matar wani abin da take ta kai labari in ta saba Allah ba ta kai labari kamar yadda dan annabi nuhu bai tsira ba ha kuma dan wani malami ko dan wani shehi ko dan wani wali shi ba zai tsira ba sai in yayi ne sai aiki na gari to daga nan zaka gane raunin tunanin waɗanda gurin su dangantuwa zuwa ga gidan wani yasa dukkan wani mai son falala almakun yi aiki na falala sai ke shi jika annabi ne yasa dukkan waliyai ba wani waliyai a duniya face sai an yi danganta na sa an ce jikan annabi ne da na farko da na karshe da wurin awliya da khatimul awliya duka kowa sai dai an danganta shi an ce jikan annabi ne haka kuma yana ma kwanan ne ya fito eh siya suka ce shi ma jikan annabi ne haka bai baki ba hilan da suke bai a Najeriya suka ce yayi kama da annabi kaga cewa yayi kama da annabi dinnan kusan rudda ce dan munin annabi ne haka ji da jube din nan na fuskasa a ce yayi kama da annabi dan girman Allah wallahi kalma ce nuna annabi ne kace yayi kama da wulakanta annabi ne wallahi annabi farin balarabe mai karin hanci mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza zaka da shi kuma zaka da shi kuma kuma kace kuma yayi kama da annabi aga wannan nuna nawa ne wallahi sun mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam Diga da duk mai san falala sai danganta aiki jikin gidan annabi ne Su ne ahlul baiti sune zuriya sune kaza ne kaza a da san wani ya ce idza tafarta bi aba'illahum sharafun qulna sadaqta walakin bi isa ma wala idan kai alfahari da iyaye masu kima da daraja sai sai eh mun yarda suna da kima da falala da daraja amma sir da wanda suka haifa sir da wanda suka haifa cewa matar malam ce dan malam ne a jikan malam ne a jikan gidan annabi ne a jikan wali ne jikan waye duk wanda ba zai ba Allah ya zano annabawa tun daga annabi annabi zakariya a farkon suratul maryam tun daga annabi zakariya shine farko da idan da rabbahu da an safiya aka ambaci dansa aka ambaci annabi isa aka ambaci annabi ibrahim wa zikr kitab ibrahim aka ambaci annabi musa wa zikr kitab musa isma'il waye idrisa wane ne sai ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adama wa وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا idza tutula alaihim ayatul rahmani karru sujjadan wa bukiya su annabawan kenan idan an karanta musu ayoyin ubangiji za su fadi suna sujada suna kuka saura da me fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna khayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a khalafa min ba'dihi khalqun ba cikin zuriyar su bane ba cikin ƴaƴan su bane ba cikin jikokin su bane kalfin din nan da suka zo bayan annabawan amma da suka zo mai suka yi azabu salata farko suka fara cin mutuncin sallah tabu sawat suka bi soyayya soyayya zakatan su su yi fashi su yi fawon nan su yi damfara su yi tsubbu su yi komai wai za a ba su a taskar su ko kuma taskar gidan annabi ko taskar su ko wali shikenan tabu sawat Allah ce fa sawfa qawla ghayya illa man taba ce sai wanda ya tuba amma ba ba za su gamu da azaba sai dai wanda ya tuba saboda haka alfahari da kakanni alfahari da wannan duk sulme ne kai ka aiki da kanka manzon Allah ce ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma shi wallahi la ugli anki min Allah shay'a ke roke ni abin da yake so cikin dukiyata daga yau yare da awarwaro da dan kunne da gele da me yake tambaya in akwai a baki amma wallahi a gaban Allah ba zan wadatar da ke komai ba sai in kin ba Allah ke da kanki to me na alfahari da cewa wane ya bi wani wane ya bi sai dai ka tsaya ka ji Allah kai da karan kanka ma kunta kai da karan kanka a duk inda kake kai takawa ka tsoron Allah inda kai wannan magana ta riga ta kai ma musibaha ma inna ne ba daga nan جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطر وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo na azaba da halaka da wadannan mutane da alna aliya sai muka sanya saman garin safi da haibin ko kasan da an rafa'a sama sai da malaika jibril yake kibo wannan alƙarya zuwa sama wa tasaha maqlubatan ila al-ard yake a garin ajirkice zuwa kan gaba sanan wa amtarna alaiha hijaratan min sijil muka yi musu ruwa na duwatsu min sijil wanda suke daga yunfu ko ta ko lauta ay sinin kubita bin wani irin gabo wanda aka dafa shi ko aka gasa shi da wuta manzudin wani na kan wani irin manzud ay mutarashibun ba'duhu fawqa ba'd musawwamatan inda rabbika abin alama ce su waɗannan duwatsun inda a wurin ubangiji mu'allamatun alaiha ismu man yar man yurma dutse an sunan wanda za a shi inda ma'ana an alama wa ma min al wa ma hiya su waɗannan ba su kasance ba min al game da al a ko kuma zan to wa ma hiya ana nufin quraqa min rusul alqaryar mutanen annabi lutu ba hiya min ba a ne suke da garanta wannan ba nan mutane makka wanda qur'ani ke faɗa da su domin ai suna bi kasar jam suna zuwa iraki suna zuwa ina harkokin kafin sun san quraqa min rusul da su faɗa to har yanzu alamun garin nan dan cewa lalle an zo ba bala'in nan ne shi ne ba su da zalimin wurin da zan to ba nesa game da wanda suke a zalimin fa innahum bi dhulmin hakikin bi an tunfara alaihim su ma saboda zalincin su ai ya tsinci su da ayyuka wannan wa bihi wa'idu li kulli zalim wannan akwai tsoro kuma da birgin suwa da dukkan wani azzalimi wa kila abdalil kula a wani kaulin an ce lamir mumariya zuwa ga alkarbi ne ai hiya qaribatu min zalimi makkah yamuruna biha fi asfari al-sham wato alkariyar mutanen annabi ne suna kusa da azzalimin makka dan suna bi ta wannan wuri bi asfari a cikin su da yake su iya samu zuwa kasar ka wa tadbirul ba'id ala ta'wil amr أي ليس بأمر بعيد أي ممكن سهل أو قريب المأثم wato duk wani dokin da ya bani da na cewa an ce ba'i ba shi ba da bayan kuma an ce biya shi ke taujihin da wato al'amari ne ake wato al'amarin a kusa yake ba a nufin ba a wannan da ya zama Allah wannan wannan ayar إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسلسل بين السماء والأرض إن آيات لقوم يعجبون wannan aya abinda kake cewa lallai a cikin halittar sammai da ƙasa da kuma sabawar dare da yini sabawar su ta yadda dare na zuwa da duhu yini kuma na zuwa da haske ta yadda a wani lokaci dare yana da tsawo sama da yini kamar lokacin sanyin a wani lokaci kuma yini na da tsawo sama da dare kaga duk sabawa ce ta yadda a yi ne kuma ka ga rana ta fito da wata dukkan wannan saba ce da dukkan dangin sabawa wal fulku lati tuzu ba kuma da gudanar jiragen ruwa allati tajri fil bahr wadanda suke gudana cikin tekuna bima yanfa'un nas suna dauke da abin da ke amfana mutane Ka dauki kayan da ake bukata daga nan zuwa wata ƙasa ta duniya ko su ɗauko daga can su kawo nan yo dakon shinkafa su yi dakon sukari su yi dakon motoci kuma su zonan su dauki man fetur su dauki waɗansu wani bukata shine tajri fil kharij ma fi wannan wa ma anzala Allah min as-sama da irin abin da Allah ke saukarwa daga cikin jirgin yammin ma'in na ruwa fa ardh kamar da Allah ya daidaita dukan halittu a ban kasa wa tasrifin riyahi da kadawar iska wani lokaci da gabas zuwa yamma wani lokaci da yamma zuwa gabas wani lokaci gabas maso kudu zuwa yamma maso arewa wani lokaci daga yamma maso arewa zuwa gabas maso kudu shine tasrifin riya wani lokaci ma ta zo a birkiti wato kamar guguwa kenan wani lokaci iska ta zo da zafi wani lokaci iska ta zo da sanyi wani lokaci kuma kaga iskan nan tana sauke da bishara na ruwan sama alamar hanyar ruwa a wani a rinka jin kanshin ruwa duk wannan tasrikin riyal ce kadawar iska da canjawar da sarrafa ta wasahabil musakhkhari baina samai wal ard da yadda aka hore girgije tsakanin sama da kasa shi a sama ba abin da ya rike a nan kasa kuma ba abin da ke tallafa da shi sai kudaran ubangiji baina samai wal ard kenan to dukkan waɗannan ababai da aka lissafa daga farko zuwa nan sune Allah ce la ayati wallahi akwai ayoyi li qaumin yaqilun ga mutanen da suke hankaltar me ake faɗa wato dai wannan aya tana cikin ayoyin da suke nuna mana wani bangare wani sashi na ayoyin ubangiji masu tarin yawa tambayar eh, karshe saboda akwai wani jawabi mai muhimmanci da zamu ji yanzu daga bakin wata uwa dangane da abubuwan da suka faru a kasashen yamma kwanan nan tambayar karshe wani yake cewa wani yana son karin bayani game da bidiya akwai hakuri me yasa kuke damuwa ne ku ko kun fahimta shi dole sai ku sai ya kai fahimtar ku yace in dai an ce zuwa abin da aka kiro bid'a ne to ya zai da mai da magana ke kiro hijira amfani da hijira ta musulunci da kiran sallah na biyu a ranar juma'a da kuma yi wa alkur'ani wasali an gane ku a zamanin tabi'a dukkan waɗannan su ma suna cikin bid'a ko kuma yaya al'amarin su dan bayanin da zan gutsura ma yanzu nan gaba za ka ji horon da in karatu da insha Allah farko dai kirkiro hijira ko yin amfani da hijira wannan dan gudanar da al'amurra ne na gwamnatin musulunci wanda Umar dan kafa yi istihadi tare da zai bayan fa ba ibada ba ce ba inda za a tambaye ka baka san hijira ba ba za a ce ka fara da wani wajibi daga cikin wajiban da ya kamata ka sani wanda yan an da ka karanta tashin kiyama a yi maka hukuma ba ibada cikin ibadoji ba su wata ɗin fitowar wata da cuta wata ake son a kirga da a gane lokuta na ibada dan Allah ya ce wa wasu da littafin amma kididdigar hijira wadda wani abu ne daban baya shiga cikin babin bid'a domin ba wasu sabuwar ibada ba ce sai dai shiga cikin babu na masalikul mursala ha ko maganar da ta cewa a kiran sallah na biyu ranar juma'a da usman dan amfani yi wannan ko da a risala an nuna cewa shi yake kiro shi a hadasa ko mai umayya lokacin annabi kenan babu haka lokacin abubakar haka lokacin umar dan khattab to amma da yake shirin shi ma ya kirkiro dan maslaha menene maslaha ba a masallaci ake kira sallar da ba a kasuwa ake kamar ta bangal ko kasuwar kulli yan kasuwa sun fito tare suna cikin kasuwanci za su makara juma'a irin sha biyu da rabi ko karfe ɗaya kawai sai ka farke da kiran sallah dan ka kailanta musu cewa su tafi gida su je su yi wanka su tafi masallaci amma duk wanda zai zo masallacin a yi kira biyu yanzu ya ce kuma irin da Usman yi ba gaske bane wannan Usman ba masallaci da haka har yanzu mana na kan fatawar mu duk inda ga an kiran sallah biyu a juma'a to bid'a kai ko shakka bane kan wannan dan ba na Usman bane ba dan na Usman ne sai ka je kasuwar kulmi yi a duniya ko ka je kasuwar sabon ko ka je gidan murtala tun da wajen ministry guda nawa ke a wajen ka fadakar da ma'aikata lokacin sallah yayi wannan da an jike nan kamar a madadin ayi duniya ba aikata ku tashi da ai kiran sallah to wannan sai a ce an yi aiki da abin da yake wata matsala daga bangaren masalin da musu wanda suna rubuta alqur'ani rubuta alqur'ani babu lokaci tsakani da Allah wannan sai mu bari ma warware tunan rubuta alqur'ani a lokacin sahabbai ko da dugo ba a yi na ya'yanta da ya da fa da ka din nan duk babu su kawai alamomi ne na dugo da sauransu amma su larabawa da aka saukar da yaran su suna ganewa a tabi'a rubutu to sai dubban mutane suka shiga cikin musulunci miliyoyi waɗanda sun nannan larabawa yawa a yau idan aka ce tsakanin musulman da suke cikin musulunci na sauran yarukan duniya da larabawa mu waɗanda ba laraba mu mun nannan laraba su ba adadi dan laraba ba dukan su ne musulmi ba akwai kirista cikin su yawa akwai yan shiya ismailiya nusairiya wanda ibn jamiya tun lokacin sa yake ko shakka babu hum akbar min al-yahudi wa nasara sun fi yahudi da nasara ma kafirci akwai su darus wanda qur'anin ba gaba ɗaya bai duk suna nan a labanan da siriya da sauransu da a cikin laraba akwai kuma tantiran kirista dan ta mutum kirista ma a cikin laraba saboda da turawa sai yan ta sun musamman a labanan da sauransu to kaga sauran waɗanda biki ba laraba ba sun fi yawa cikin su kuma su larabci ba yaran su bane ba to me za a yi wanda zai taimaka musu bambanci tsakanin ya da ta ina yi dugo a sama dan su ce ta a yi guda biyu a kasa dan su ce ya ɗaya a sama dan su ce na a yi guda ɗaya a kasa dan su ce ba wannan kawai aka yi ga ba ƙara ta aka yi ba ba ƙara ba aka yi ba dama can akwai ta da na da ma da ta a furuki amma alamomin gane su ne aka sawa waɗanda ba larabawa ba ina fada wannan ma baya shiga cikin bid'a yana shiga cikin babin masalihul mursala da shi da jarfin qur'anin da aka yi a lokacin abubakar da kuma da aka a lokacin usman radiyallahu anhu ma jami'an dukkan waɗannan yana cikin babin masalihul mursala ne to inda abubuwa suke daure mana kai galibi ka'idoji da malamai suka ajiye na ilimi dan bambance tsakanin abu kaza da kaza musamman masu kama da juna idan ba mu karanta mukaddima da su ba sai su ba mu wahala kaga yanzu na ce misalihul mursala ne kuma yanzu dole sai an tambaye ni me mursala da misalin da yayi kuma wannan misalin aiki da haka da abin da muke so in nuna maka wannan ma cikin bidoyi yana cikin misalihul mursala wannan Allah ka kai da ya kawo ina ganin waɗannan tambayoyin suna da muhimmanci da malam na yi tambaya na da muhimmanci a bashi lokaci kwayarwa mai shi ya takaita shi da yawa ya ce na haufa bid'a ne fikihi fa bid'a ne balaga fa bid'a ne Jamun qur'ani bid'a ne ikin da duk wannan yake bid'a ne shi man jafar ya take ta maka ka'idojin da musulmi suka aje ba ka wa. imam malik ya gina hukunci ne akan manzon hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutafaka ne manzo Allah yace duk wanda yayi kokari ijtihadan fa akhta gashi ladan sa inda wanda kuma yayi kokari ya samu dacewa ga ladan da yake ijtihadi cikin ta nusu a cikin wannan yayin da aka tambaye shi na ne cewa ko abin da manzo Allah ya bar maku yace wallahi ba abin da manzo Allah ya bar shi ila fahimta a cikin abin da Allah zai ba bawansa a cikin Qur'ani to duk fikihi baki daya ta ce wanda daga cikin hadisin manzon Allah da ayan Qur'ani saboda haka zaka iya cewa farilan alwala guda bakwai ne a mazabance in ce a'a guda biyar ne tun da ba na ce kai mu sai musu da kai wal qawl wa dal ce ban yadda ba ijtihadi ne ba wanda yake bid'a fahimtan sanin ne yayi kuskure na da lada ijtihadi iya gurgudun ijtihadi mun shi in yayi ya sa kuma yana da ladan iya gurgudun sa min babu ijtihad ne babu ijtihad kuma da zai kawo al'umma su gane addinin su ne imam maliki yake kira masalihin mursal imam maliki kuma yake kin bid'a a wajen imam Shafi da imam Ahmed ana kira almunasib ba wanda yake kira shi bid'a shi kai kuma shi ta koma ka ce kira sallah tsantsa gaske ibada ne kuma ka kara usmani yi sallah ya cika sallah amina ce kuma wannan ba bid'a bane to shin baka jawabi soki usmani ya cika sallah amina amma ba wani sahabin da ya goyi bayan sa tun da ya karo da abin da manzo Allah ya aka masa inkari Usman ya kira sallah na biyu don a zo inda malai jawabi amma kira sallah da yayi ijtihad ne kuma manzo Allah ya ce alaiku bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin kai kuma ba dage na da da khulafa ar-rashidin ne ka da shi saboda ka yankura wannan ba na bukata ka karanta abin da ake kira al ihtisab na imam shafi mazhaban mu daya malami ne ka karanta ko ka karanta an muwafaqat kira sa ka cikin rija ana birji ana ne ka hatta wani malamin su jahili yake cewa mota hawa mota bida ne manzo Allah ya taba hawa mota manzo ta bai hawa jirgin sama man ahadaka amruna hada dan ta addini ne ba zan ce hawan sama lai kiyaye Ah, assalamu alaikum wato ta muke barwa musamman ga dukkan ɗalibin da yake ya kai matsayin zai iya ɗaukar littafi ya karanta kada ya tsaya ya bayar da bautar kwakwalwarsa ga wani sai abin da wani yake wannan shi cutar da abin idan aka ce ka za a makaranta sake wato ya saurari ɗan gida sai kuma suke kaza to kuma baya da yadda zai yi tamyi sai ya sake dawo makaranta ce to kuma da aka ce to kaga anan gurin sai a yi dai babu iyaka su dai a iyakacin su ba za su iya fitowa su fuskance mu ba domin yau sama da shekara hudu ko biyar muke ta tallarin abin da muke faɗa ƙarya ne mu mun yadda mu zauna da kowaye ke ganin ƙarya ne a kuma ko ina ne kuma a tattauna a kawo da shi to ba su da wannan karfin halin sai dai idan mun yi sai su koma gefe guda biyu su tsara ko su ce mu kariya ne to amma ba za su yi zuwa gaban mu su kare ta sai mu kai a tattauna to amma ba za su yi ba tsakani da Allah kuma za mu yi kokari mu kawo Qur'ani da hadisi su kuma ba za su yi kawo Qur'ani ba za su iya kawo in za su kawo hadisi za su kawo maudu'i kuma su kira yin kai su kawo hadisi kuma su kira yin kai kaɗan bai daga cikin kuma waɗanda su iya koro maka ayar Qur'ani yadda take kai da yadda suke daidai saboda dama ba a wannan tarbiyyar ta tsaro ba a wata tarbiyyar ta suka saboda haka da muke ba da shawara ga yan uwan mu samari musamman waɗanda suke da hazaka kar ka kai da abokin da kwakwalwarka ka zanto mai yancin tunani ka zanto mai kokarin neman ilimi shi ilimi din ne idan da tsorata ka da yawa shi yana da faɗi da yawa amma in kuka da sa za ka ga cewa ubangiji da Allah ya rubuta maka abin da ya kamata ka samu abin da za mu ke wahala kawai daukan cewa ma ni ba zan yi ba kawai na jira sai abin da wani kasar sai ya bata ma lokaci bayan shi ya bata kan su Allah fahimta da mu ba tare da na ja mana lokaci ba kamar yadda kuka sani abin da ya faru dai a a Lagos da Ibadan a kwanaki a makon da ya wuce kuma mun yi ta karatu suka a kai gwargwadon hali da faɗaƙar da yankuwa uwa gane girman wannan matsala to abin da kai ji ba mu ce ba har yanzu shugabanninmu da muka kira ba wanda ya yi wani abu amma dai abin da aka yi yayi kadan kwarai har yanzu ba a kai abin da muke ganin ya kai matsayin cewa sun tsaya don su kare mutuncin da za addini ba ba su yakilce mu sosai irin yadda muke bukata ba to shine wani dan uwa da yake da matsalar waɗansu sabare daga cikin waɗanda suka faru ya zo don ya ƙara zantar da mu mu kara jin wani abu da ya faru a can din wanda zai ya dai kara shiga kullum waɗanda ya kamata ya shiga dan wani Allah ta iya ha'udun wa'iya أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a goshin la'asar na yi kokarin in faru da ɗan da ke Lagos dangane da wato jarin ta musu wannan da ya faru na jirgin to ba su da a gaskiya ana cikin matsala an ji wannan abari na kusa kashe ya dan lafa amma yawancin waɗanda aka waɗanda aka koko na gidajensu ko kuma wajen kasuwancin to da dama musamman ma mata sun rasa mazajensu kuma da yara ƙanana kuma dukan su mafi yawan suna ba da kokin na guda biyu na ojo da kuma a araka ne na masu nan ke fara da abinci ba abin sha ba da zancen al'amarin wani abu ne na sauki to